اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاكرا قوة يا وطن المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبو ايه لتاريخه da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana da shi da muwafaka na duniya da lahira don harkin sunayensa. Na'am. Eh? kun jefa na yi da ku ba za saboda kafin ka yi zai ta da ka dama aka duba ne ka duba shi ka buga mashi kuma a kamanta? abin da kike lata na hamin min niswatin ce kada ka zarge ni kada in ji shi kada a zarge shi duk abin da ya aka gani yana yi tsakaninsa da wance na Hamin niswa tana daga cikin mata masu irin wata daraja rukkajar saifi masu bacci lokacin zafi saboda gata saboda tana da ma'aikata yar gata ce makali wanda wanda ɗanta yi wuce ɗaya shi ake kira ɗaya ya yawa biyu zurin mai ɗan da kaɗan ne kasan an fi son ta daga ba ta haihuwa ba ta ce ɗan ta guda ɗaya kawai sai dai abin da sai yanzu da ta sha mijinta shi nan mm-hmm. me ce mun yi da kowa jiya saka ummu amri kulla akhiri lailati na Allah ya kan ummu amru ko ba kanwa ba irin wacce shayar da ita kulla akiri lailati ma kun san dalilin da ake kawo ba in nan bai ci ban ha an ji ba ya kasa magana daga teku lailati ike hana ima ko hana tima mana gizagizai gurro marare ma'uhunna tajishu ruwansu kwanarowa kawai yake sharin na bima ilbahari mahallu shari sun shawo daga teku sun ma ana daga nan suka tsanta suka tuho tafiyar sahara mata lujje mata lujjajin duk lokacin da suka shiga to za ka gari ya zama khudoro lakunna na fiju ya suna kwarara suna da kwarara a gare su hmm? yau yau faɗe ta eh tamanin da biyu yawwa kwanci mutu walbuka eh? motar na bi bukari shaka mana an shayar da mu da turorin kaza asalin bukari ba shi ne turari tsorori ba a surace-surace kaga ai za ka ga kaduwa kaman surace ke fita a cikinsu irin wannan lokacin galiba ne masu irin wanda za ka gani kamar ana huwa ainihin abin nan dai to tekun kanta za gani kamar ce ke fitar daga gare ka a ta an kai haka da hannunka za ka je wani ɗan shi a cikin hannun dai idan ka je kai shanya a irin nan wurin ba ta bushewa ƙarshe in dare ya yi kasa sun da daddare gari in yawa in ka matsa ƙarshen ka za ka ga ruwa haka nan kuma ainihin me yake da suna eh, ya kawo nan baitoci ne jirin da kwale tsoro su ba masu cewa ba Allah kai ruwa ba shi ruwa da kanfa kuke yin ruwa su ce tsaye wannan magana ce wanda jahiliya ba sun faɗi cewa dururin da yake ko da su kuma jahiliya eh, su sun ce da wannan din Allah ne yake yi mai girma da yi yake fitar da abin da ɗin daga teku ya da shi haka ya teku ya da shi su ko suka ta a halin ruwa ne haka na gaba Allah ne yi ba shi ne ce ko jahiliya ma ga abin da suka faɗi banda ya zuba ayoyi ya zuba hadisai hakan Allah ke yin ruwa sannan haka da aka ce saɓanin su su wa'annan na nagidi masu cewa kaza ne ruwan shi ke yi da kamfan. sannan ce to ai ma a koma tarihi jahiliya ma ga abin da suka faɗi sannan kuma ita jahiliya za a yi kwafa hujja da ita tun da baitoci su ne kaman yadda ka fara rekodin da in ana neman asalin rekodin abu an yi haka wannan abu yana nan ko baya nan ina za a duba kawai sai a hango waƙen wane waƙen wane ta da mawaƙi kaza ga abin da shi ya kaga konan mu ana kafa hujja da mawaka amma galibin ana kafa hujja da hausa ne tushen hausa kaza ga abun da kan kwairo ya ce menene ga abun da ya ce irin su karin magana irin su sare wannan duka za ka ta an ko abun da wani mawaki fadi wani ka ganshi mai fasa ai wani ma ga abun da ya fadi da wannan ba mu ba ba magana aya ake ba ma maganan hadisi ake ba a ma al'adu ma al'ada sai ka karanta da mutane al'ada mai kyau adam yake zai ga duwa to mawaki kaza ma ga abin da yake mawaki kaza ma amma bayan abu ya tabbata a dalilance ya tabbata a hujjance ni ma na taɓa kafa hujja na yi hujja da wannan rage da suna amma muna magana kila ne nan da aka tashi aka kawo tarihin fulani sai a kasa ta ɗan iyanan iya nan da wannan ya daga sama ya ƙarya tana ɗauke da ita na shekariya su ce ba haka asalin fulani yake ba a tambayi ban sani ba shi kuma mai wancan baikin ba wakan fahaushe ne ba sani ba ko ba fulata ne amma dai hausa ke rambaɗa ɗau wani wane ne wane ina ce albarka zanen fulani dana maganar albarka to shine zanen fulani za a ɗaura rabi a yafa rabi rabin a ƙunso da sati da aka yi rigar da iyanan nan a waje ya aka ta ɗaura ɗan wannan a haka aka ce shi ne asalin kwaɗayar ƙwarya ai wannan shari ne ƙarya ne kula ne ba tsirara su ba in haka ne jimman wasa ma da abin da suke faɗi a kansu sunan maganin su albarka to kuma muna yara mun san shi yanzu ne ba mu sani ba ko an daina zamanin ya sa sun bari ana ce masa soyin gai kashin ya shi daga zai kitan nan da mace ta zama babba al'adar ta zama babba to nan da za a masa ɗinki irin za ta tsaura ta yafa da sauran wani a gaba shi aka ce wani ne zai ke ga asalinsu ga irin shigarsu wani zindiki mulki ne wanda bai da alaƙa da addinin ma to yanzu za mu zora na yau Yan abu ya gama aka gama duka ayoyi wane ne ko da babu al'ada za a shiga wani aiki shi saboda rai ta gudu ce to al'adar da ke cikin abu da sama ita ba ga abin da ce قوله تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون nan ne muka halitto muku muka halitto muku jannati bihi wannan ruwan. ruwa ba ruwa shi yake aka halitto gonakai da wannan ruwan. min na gonakan nan kaga wannan am ne duk wata gona da kafa ne mai amfani na dabillai gonakan inabobi maku fiha fawatihu kathira kai a takaice dai akwai abaibin marmari da yawa a cikinsu ina takuluna daga ciki kuke ce ku karan kawo yake in kada ka dalal ayati الموضحة منذ بآيوي أو أن آية masu bayani lima dallat alaihi hadhihi al-aya da abunda wannan aya take nuna mana al-karima fi surati al-nahl fi kalamin ala qawlihi ta'ala yumbitu lakum bihi az-zar'a wal-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab Allah na kiran muku da shuke-shuke da wannan ruwan da zai zaitun itatuwa ne da wannan ruwan na saman wal'a ana buɗa inabobi suratun nali aya ta sha da to a wannan aya daga ganin ya taso ya samu aya to nan ike zube wata aya zai zube hukuncin hukuncin duk mai alaƙa da wannan matsalan wurin to kaga ba za a sake taba wata aya za ka ga in ya fara bayani a abu har ya ishe ka bayani ashe bayani ne aka fara duka a wurin din idan ka tsaya ka tantance wannan bayanin din ka rabauta idan kuma ka ji wannan bayanin ya ma ishe ka ya ma gundure ka ka gama tafewa mutane ko rashin ilimi ne ko menene ana son a kafa abu a tantance shi a tabbatar da wannan abu na da mahimmanci sai ga jana yana maimaita abu daya yana maimaita mu maudu'i dama guda ɗaya ne yanzu aka ce maka amana kaka fara karatu a kasuwa a ma'ana lacca a kan amana tarihinta dojojinta kwane ne ɗinta to za ka je ana ta maimaita ta duk maganan da za a kawo sai tana da alaƙa da wannan amana a kawo aya mai alaƙa da wannan amana a kawo hadisi mai amana da wannan mai alaƙa da wannan amana a kawo tarihi mai alaƙa da wannan amana a kawo misalai masu alaƙa da wannan amana a kawo sakamakon wanda yake amana a kawo sakamakon misalai wanda ainihin suka tsare amana a kawo a kawo a kafaɗo sakamakon kuma a lahira inda za a ga da yadda za a ga wanda yake amana da yadda za a ga wanda kuma ya tsare amana sai aka ana mai da bukai to saboda haka in gaga ana maimaita wato, ana son ne kamar da hankali wannan abu ba karbi ne ba saboda haka nan yin abu na da mace za aje je a dawo a sake a je a dawo a sake saboda ka kula kada wata rana ka sake tambaya a kai ilai kuwa sai ka ga wani lokaci duk bayanin da aka yi wani ya tashi cikin da aka yi karatun da su bai ba da aka yi to ka ga wannan wani masu lalazube shi a yi da ka bari duniya ta kalle shi su kuna masu فأغنى ذلك عن إعادته هنا kaga ana ya irin wani taimako wani lokaci sai gani ya yi matacciyar taimako matacciyar taimako mataccen tambaya da ba a kawo wannan ayan ba sai ce a na hali a ina ba dai ka san suratul nahl ba karanto ta daga farko har karshe ka farko wannan a'a sai ya rige maka ce ga ta nan ma ayan da sunan ayan aya ta sha ɗaya ce na san illa ne illa ne a ce yanzu ta ce tun da yake haka ne bari jin wannan ayar hmm, me yake da suna in jin duba ta to ban sani ba ba da aiki a ce kowa da kowa ije ya duba ana zama gobe a ce kallawa ya je duba na aya in ba fa'a ba sai kalan ba wanda duba to kaga kenan ba amfani ba amfana ba yau da ma za ka ce a ah, ko jiya a kanta na kwana wannan da daganta haka a kanta na kwana na duba na duba kila waɗanda suka duba ta da suka biyu tun da akan biyu karatun da za a yi wanda ibi shi ya duba kila ba a fiye samu mutum goma ba yale wannan an fashe shuru wanda mutum ya san kanki bai duba ba tunanin duba wa to kake baka duba ba to gashi na an fara ne ke sake ba ka je ka duba ba ka ga abubuwan da baka tunani ba a dubi yanzu misalin wata rana a ce maka an zo kan aikin haji ce ka koma zo ta haji hmm? yanzu ku dubi yayin da muka ɗauko wacce ayan sai hadilin lafi yi a hau hayyan zufar kashi karfashin ta bai fita a raina ba hayyan zufar kashi karfashin ta bai fita a raina ba amma yanzu wani irin wani wanda gari na tambaya kai a ba ko zai iya tambaya amma wanda ya zo a zauna da shi don hafe ma amma zai ta yi tambaya kan wannan ba inda ya kawo fa'idoji ya kalubalanci duniya gaba ɗaya duniyan tare-tare mulki ya kalubalanci demokuraɗiyya ya kalubalanci gurguzo ya kalubalanci wane ne duk duniya tsarin da ke kwanci a duniya ainihin tsarin musulunci ya fi in a zo a kawo a cikin wancan tsarin ya faɗi a kakwarin musulunci a aje a kalla ce in banda ba don littafin ta girma ba ta ya taro matsalolin duniya kaf ya faɗe su da kuma dalilin da yasa ya kutunta su da tsari kaza shi ne a ba amma musulunci ga abin da yake an gana musulunci ya ninka wancan kyau ta fasaha kuma mu da muka karanta ma yanzu na san kana jin aya sabuwa. ko Ibrahim Ibrahim din biyu ne na je ne fa daban na me yake da wannan daban na ko ne daban yan ce an ji can a nan masallaci aka yi karatun kwanan ta yi da ka karanta tsarawa ta gaje ka aji amma da a ce da aka yi karatun ka tsaya ka bi ka fake bi ka fake maimaitawa kila kun tattauna da wani ko wani ya tattauna ta kai a kansa ka tambaya ko wani ya tambaye ka a kai in yi abin nan to za ka ga ya zauna maka in ko ba haka ba to fa karatun nan ba zai zauna ba wa watsewa zai yadda kai shi ka fashe za ka za ka zo ka yi kaza to kila za zai ka tuna na fila da kai da ka tashi da ka tashi daga karatun ka koma gefe kai na fila zai ka tsare an ka za ka lada mana na fila amma kafin ya wuce amma abun mamaki ba bambam hausu idan mutum ya je rediyo rike ke idan ji rediyo ko da ni wanda kake ke masa za ka jin kana jin rediyo gidan rediyo ne a wasu rotsai wata rana kwana sai ka ji amma shi ka da labarin gidan rediyo amma bai ma kanka da karatun da ake ai wannan karatu mun yi shi lokaci kaza to kai lokaci kaza aka ce wannan abu ba wannan ba ko kuma ya zama yi ne abin da muke karanta bai shiga cikin zukatanmu bai shiga jikinmu sannan in an yi magana kun ji a ce mun ji kun gane a ce mun gane wa zai faɗa min mai ake nufi daga hannu sama da ashirin sun yaba amma kuma an taɓa an wuce ya wuce kowa zai riƙe mana ba a kira kowa in yi fita waje ya zama bebe bebe in ya zo kana fita waje dama sai ka koma masu jere domin ya labari yau mai murya amerika ta ce kai da kama ka je murya al'arshi murya al'arshi ƙura'ani murya al'arshi mai mamaye amerika da muryan bbc london ke daga nan allah ne ta baraka wata ala ke daga kama kash abin talimuna to subhanallah karshen da ba don ba da mamma an gane da za ce to mal makaraj mal makaraj wannan abu ni na samu na wancan ma yana gane sama to ina makuta ni ina son abun nan da na in ji shi a kai na ina makuta mafuta guda ɗaya ita ce in ma ka tsara mutane kana bita masu wa imma ka samu masu bita da suke kuɗi da bitawa idan aka zauna aka to zai zauna an ko ban ka shi kenan da cikin abin da kaje ka sa alama har ka sa alama ba za da wanda da zai ne wanda za a sa alama zai ce ina ne wurin bacci bacci ba bacci ba za ka ga har manya masu bacci a cikin masallaci wallahi kan shara ne da wurin yi rama ba bacci suna ne kaɗai ba zan kira ba amma wannan ka same shi wurin hira sai ka ga ya iya ba da labari ai kaza kaza sai kaza ai kaza kaza sai kaza amma a wajen ka zai dungun kana da dama amma ba in an tambaya ba ka ba da amsa ba kai shafa mu tambaya ko ka tsara min tambayoyi da su da kamin nauyi wa qawluhu ta'ala ba don ba da ba ai da sai a sai a shi haka da dai a ce za su je ku duba ayan waccan ta sautin na hali a wannan tafsiri da sai a ce a tsaya a zau eh? eh? to an duba an dai za a je duba to wani haifa ya zama wannan ba faɗa aka yi ba za a mantura wanda mai tafsirin ya kusa ƙarshe muna yi muna yi muna amma kada ya zama an zo ƙarshe amma ta farko